يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك أيو ثلاثة من يمتينا sha takwas ga wata rawabawan bayan jira annai muhammad sallallahu alaihi wa sallam. daga maka zuwa madina 1443 wanda wannan safiya ta dace wanda wannan yammaci ya dace da sha tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da da biyu ubangiji muke roƙo ya datar da mu duniya da lahira ubangiji muke roƙo ya karbi ibadun wacce wannan wata mai albarka allah muke roƙo ya cikin magabatan wanda suka rasu wanda suke duniya ya allah muna roƙonka ka sanya kazarun ya kasance dausayi ne cikin dausayin aljanna allah muke roƙo ka ƙara mana lafiya ka zama da mu lafiya ka ba mu abin da lafiya za ta fi ka dafa mana asiri duniya da lahira ka zama da wannan ƙasa lafiya ka zaunar da unguwannin mu lafiya ka zaunar da masu cikin gidajen mu lafiya Allah muke roƙo ka shirya matayen musulmi ka dawo da su zuwa tafarki na Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka hana su lalacewa karatu da muke cikin tafsirin surat ali imran a wannan wata mai albarka zaka mun fassara aya ta hamsin da biyar? هو هرزوا آياتا وسنة تبط أسن سورة آل إمران ذاك بنا مغنى أكام فلن الله سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم lima kuntum fihi takhtalifun Allah ya kifara annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasan lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabi Isa lalle ni zan karɓi rayuwarka Mana wannan kitabun da ke da karɓar rayuwa shine fakkiya na wa rafi'uka ilayya sanan zan ɗaukaka ka zuwa gare ni wa mutahhiruka min alladhina kafaru dan tsarkake ka daga mutanen da suka kafircewa Allah waja'ilu Ladina اتبعوك sannan dan sanya wanda suka bi ka ga tabarkin musulunci fawqal ladina kafaru sama da wanda suka kafir cewa Allah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum bima kuntum fi takhtalif a ƙarshe dai lamari makomar ku zuwa gare ni take zaka sai ne hukunci a tsakaninku cikin ababen da gwamnati kuna sabani a cikin su ubangiji muke roƙo ya ta zama duniya da laira to da ka wannan aya ta kai mu zuwa ga bayani da annabi isa da bayanin annabi isa alayhi salam sufofin annabi isa da kuma hadisai da suka kwararo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna dawon annabi isa a ƙarshen duniya dan maryam da kuma tsabarin da kuka karanta a jiya to malamin musulunci kuma yadda suka ambata saukan annabi isa a cikin littattafai na tauhidi yana cin abin da ya kamata musulmi ya kodurta a ran lallai a gashin duniya annabi isa dan maryam alaihi salam zai dawo duniya to da ka malamai allah ya mutu albarka sun ambata wasu hikimomi na saukan annabi isa alaihi salam da ka malamai sun amfata wasu hikimoma da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa annabi isa zai sauka a ƙarshen duniya hikima ta farko an rasu al yahud fi da'mihim annahum qatalu isa alayhi salam zaka sauka annabi isa a ƙarshen duniya wannan babban raddi ne ga mushrikai da yahudu wanda suke da tutar kasa annabi isa alayhi salam bayan Allah ya ba mu labari a ƙurani wa ma ƙasaruhu wa ma falaguhu walakin shubbi halahu to da ka saukar annabi isa alaihi salam a ƙashin duniya zai kasance raddi gare su ta yadda suke riya sun kashe annabi isa na maryam fa bayyana Allah ta'ala kazbau kazbihim ذاك سي الله سبحانه وتعالى يبين أمر خريص وأنه الذي يقتلهم wani ma yadda lamarin yake annabi isa a ƙasar duniya shi ne wanda zai kashe su wa ya tulu ra'isuhum annabi isa zai kashe shugaban su dajjal kama sabaka bayanuhu kamar da bayan haka ya gabata a baya ورجع الحافظ ابن هذا القول kuma ma مغنى تبيو سيكمو ما لإساء الله سبحانه وتعالى saukar da annabi isa a أقرشن duniya. شين ورثت أن عيسى عليه السلام وجد في الإنجيل فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام وجد في الإنجيل فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم للي النبي عيسى دم مريم النبي عيسى دم مريم يا سامو فلل الأمر من زن الله صلى الله عليه وسلم A cikin littafin injira ta wafi ƙauri ta'ala wa matsalolin filin haka misalin sahabban manzan Allah yake hasken littafin injira ka zar'in aswa da shafawu sai ka ce kamar wata shuka ce wata ta fitar da rasfansa fa hazara sai ya kasance ya ƙarfafa ta fasta gane da ya kauri fastawa ya daidaita a daidai ya daidaita a kan menene abu daidaita kan shi tulata wannan aya a cikin suratul fasfi. tana magana ne a akan falalar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waliyan Allah na farko fada Allah an yaj'alahu minhu da ka sai annabi Isa alaihi salam ya roƙi Allah Allah ya tsaya shi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fastajaba Allah du'a'ahu sai Allah ya karbi addu'a annabi Isa da Maryam wa abqahu sai Allah ya wanzar da annabi ya bar shi hatta yanzila akhir zaman har sai ya sauka ƙarshen zamani mujaddidan li amr islam yana sabunta al'amuran musulunci قال الإمام cewa, رحمه الله تعالى إمام مالك الله مرامة يكيتوا nasara أن النصارى لليل أبالي ألسكين لليل نصارى كانوا إذا رأوا الصحابة sun karanta idan suka ga sabai allazi na fatahu sham sabon manzan Allah da suka bude garin sham ba na garin siriya ya da suna cewa wallahi na ha'ula'i ikhairu min hawariyin suna cewa ina sabai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi sabon annabi isa alkhairi فيما بلغنا تكن أبو اللي يسوزوا قريم وقال ابن كثير ابن كثير كان صدق وصيغة في ذلك وتولى مغايتك فلا ف إ ن هذه الامه ل في الكتب المتقدمه لن يكون ا ل و ت و ل ى ان افرج المواواك اسكل تتولى ف ك ا ج ب ا ت ا الله صلى الله عليه وسلم ابرك الله واكي اشكلنا بارك لك انت كان سوى وقد ترجم الامام الذهبي في عيسى عليه السلام في كتابه تجريد أسماء الصحابة فقال عيسى بن مريم عليه السلام صحابي ونبي إمام الذهبي الله يجبشر رحمة wanda ya kuma zuwa ga Allah ya jiran manzala da shekara ɗari bakwai da arba'in da takwas yake cewa a cikin littafin shi na tajiridu asma'i saba ya kawo annabi isa da wani yake cewa annabi isa dan maryam yana ce sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa isa bin maryam alayhi salam sahabiyun sahabiya na manzon Allah wa nabiyyun sannan kuma annabi ne cikin annabawan Allah fa innahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatul isra saboda annabi isa ya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a da aka isra'i wa sallama alaihi yayin wannan Allah sallama fa huwa akhiru sahabati mautan wannan istinbat ne imamu zabi yake yake cewa lallai annabi isa shi ne ƙashen sabon manzon Allah sallallahu alaihi da mutuwa to amma yanzu shin annabi isa ya cika sharɗar sabai ya cika saboda sharaɗin sahabi kamar yadda imamu ibn hajar rahmatullahi alaihi ya kawo a cikin nuzhatun nazar yake ta as-sahabi wa man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wa sallam mu'minan bihi wa mata al-islam walau taqallat riddatu al-asar ibnu hajar yake cewa sahabi shine wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi shi ne wanda ya haɗu da manzon Allah to kaga annabi isa ya haɗu da ya haɗu da manzon Allah a sama mu'minan bi yana mai imani da manzon Allah annabi isa ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma matan islam sannan annabi isa zai yi ne akan musulunci to da wannan imamu sa zai cewa annabi isa na ce sabon manzan allah sallallahu alaihi wasallam hikima ta uku ta saukar da annabi isa alaihi salam a ƙarshen duniya inna nuzula isa alaihi salam min as-sama li dunuwi ajli saukar annabi isa daga sama ya dawo duniya wannan zai faru ne saboda kusancewar ajinin annabi isa na maryam ne yi rufana fil arzi don abin ne shi a ƙasa إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها idan mutum da kanshi aka harfe shi daga ƙasa to ba zai rasa a wajen wani ƙasa wa sai ya rasa a ƙasar to da ka annabi ta dai dawo ƙasa ya rasa a ƙasa wai wa fi nuzula hukumar jirgin fa ya fitar wa isa alayhi salam dan sai ka ce annabi isa zai dace da fitowar jujal za ka ce annabi isa ya yi ta neman jujala sai ya kashe lahira mana sai ya kashe shi hikima ta hudu innahu yanzil mukazziban lin nasara annabi isa dan maryam zai sauka ne yana karanta nasara fa yuhir zaifahu fi da'awahum al-abatil lokacin annabi isa bayyana kirkiran karyar da suka yi wani kirkiran barran ababe suka jingina su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa yuhliku al-milala kullaha fi zamanihi ila al-islam dukkan wasu addinai rasa laka da a rasa za su ji take ya kasance addinin musulunci kawai shi kadai ne fa inna yaqtulu salif annabi isa ne kare kuran wa yaqtulu al-khinzir zai kashe aladu wa yada'u al-jizya zai aza jizya a banka hikima ta mai su duka annabi isa ne sa kashen duniya kawai da malamu suka ambata inna khususiyatu bi hadhihi al-umur al-mazkura لقول النبي صلى الله عليه وسلم بل لك متى النبي صلى الله عليه وسلم نمك أنبتا صور فلن الله نسبار وتصور فلن من ذن الله سيرا متى الله سبك شيء أنا أولى الناس بعيسى بن مريم نليني نبتا تنسى عليك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه نبي فكان لا النبي صابه ولا النبي صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس به za ta manzo Allah shi ne mafi kebantar mutane wa annabi isa dan maryam alaihi salam wa aqrabu ilayhi ya kusanci zuwa ga annabi isa fa inna isa bashara bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'ti bil bashar annabi isa ya ba da bishara lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo bayan shi wada al-khalqa ila tasdiqihi sannan ya kira mutane zuwa gaskata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wal imanu bi al-iman shi kama fi qawli ta'ala كما يدعى أنه ولواء تصف صفي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أم ذاك النبي سيعي بشارة بني إسرائيل أكل للي أن محمد صلى الله عليه وسلم لهم كما في قولنا نعم، وفي الحديث قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك من الله بملا باي أكركنك سيكت قال نعم دم بقول أبي على دعوة أبي إبراهيم ني albarkan addu'an بابانا ne النبي إبراهيم bushra akhi isa sannan kwani bushara dan uwana ne ai dan uwana annabi isa rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati albarka ju annabi ibrahim bayan annabi ibrahim ya gama gina ɗakin kaba ya daga hannu da zan shi annabi isma'il sa addu'a daga cikin addu'a da annabi ibrahim yayi rabbana wa ba'ath fihim rasulan ya allah ka aiko wani dan aike cikin mutanen garin makka yatlu alaihim ayatik wanda zai daga karanta musu ayoyinka na alkurani wa yuzakkihim sannan kuma ta tsarkake su za ka wannan albarka ta addu'a annabi ba idan shafa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam za ka wannan da kike ni albarka addu'a babana ne annabi ibrahim sannan kuma bisharan dan uwana ne annabi isa dan maryam alaihi salam to abin tambaya idan annabi isa ya dawo da me zai yi hukunci Mana musulunci sun yi magana akan haka malaka ta yi kamu isa alai salam bi shari'atul muhammadiyya sallallahu alaihi wasallam annabi isa na maryam Allah ya kara mai aminci idan ya zo dai yi shari'a ne zai yi hukunci ne da shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yakunu min atba'i muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi isa zai kasance cikin mabiyan annabi muhammad ya da amincin Allah tabbata gare shi wa'ina wani ayan zai bishar in jadi annabi ta wani wata sabon shari'a ba da an na dinar islam khatamul adiyan to da addinin mutunci ne tsokon addinai baki daya wa bakin ila qiyam sa'a addinin mutunci dai wan zai wan zuhar zuwa ƙarshen duniya la yusab bara asha ba komai a cikin shi ba fa yakun isa alayhi salam hakiman min hukami hadhihi al umma sai annabi ta kance cikin masu kwataci ciwon al'umma wa mujaddidan da amurin islam sannan da ya sabu ta ramar musulunci izla na biya ba da muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta yadda ba wani ne bayan da muhammad sallallahu alaihi wasallam ma kana muhammadan aba ahadin ma kana muhammadan aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin imam muslim ya rawaito da daga abu hurairah sahabi albarka Allah ya ce cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaifa antum idza nazala fikum ibnu maryam wa imamukum minkum yaya lamarin ku ne kasance idan annabi isa dan maryam ya sauka a cikin ku sannan jagoran ku yana cikin ku fa qultu ay alqail alwalid ibn usul ibn abi zayd kai walid ibn usul ibn abi zayd إن العوزائي حدثنا إن العوزائي حدثنا عن عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة wa imamukum minkum qala ibnu abi zayd tadri ma imamukum minkum sun kun san me ake nufi da jagora ku yana kin ku qultu tukhbiru la yake ba mu labari sai kita fa imamu fa ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam bana dai jagora ce ku da littafin ubangijin ku Allah shi al'kurani alqurani da kuma sunan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta mutaka gari shi a hadisin jami dan abdullahi sahabi dan albarka Allah kare ya tare shi yake jaraji manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa la tazalu qa'ibatun min ummati yuqatiluna al-haq wasu jama'a cikin al'umma ta ba su suna yaki akan gaskiya har idza wata shan kiyama mutalka fa yanzil isa bin maryam sallallahu alaihi wasallam sai annabi isa kabarin amince Allah tabbata gaishe sauka fa yaqulu amirun tajmat yace تعال صلي بنا دوك ولا صلى فيقول لا ثالثة آه ما لم تصلى إن بعضكم على بعض الأمراء شاش تجاور راني وشاش تكرمة الله هذه الأمة الله يدعو أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم lokacin da annabi isa ne saukar duniya malaman musulunci suka ce aminci bayan irin yanzu wani firgici ya yada kasa za ka aminci zai yado a ban kasa albarkoki da siya da abin kasa wa zaman isa alai salam zaman amni wa salamin wa khair malamu da suka cewa zamanin annabi isa zamani ne na aminci sannan kuma zamani ne na da a sami yalwa da albarka yursilullahu fi al-matar wa Allah dai aiko da ruwa ma mafa ruwa ruwa mai yawa a wannan lokacin wa takhruju al-ardu barakataha ƙasa wata takhruju al-ardu samaratuha wa barakatuha ƙasa na ta fitar da tsirranta da albarkanta wai fi al-mal dukiya na ta haɓaka ta yi yawa wa tadhabu shahna'u wa tabaghud wa tahaqqu zaka kushe zai tafi ga zuciyoyin mutane iyayya za ta tafi ga zuciyoyin mutane hassana za ta karo ga zuciyar mutane haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. hadisi ya zo daga nawas ibn sam'an hadith ne mai tsayi yayi magana akan dujal da saukar annabi isa da kuma ya ajuju da ma'ajuju azabun annabi isa alayhi salam da kuma addu'a da zai yi wajen halakar da su a cikin manzo Allah gida kuma yusuf Allah mataran sannan Allah zai aiko da wani mamakon ruwa la yumkinu minhu baytun madar wala wabar za ka ba wani gida da aka yi shi da tabo ko kuma wanda ka ce wata yar jinka da aka yi face sai ruwa ya wanke ta fa yau kusurul arba wannan ruwa ma ko ruwa da rai zai wanke kasa ta hatta ya koyi turfa ta zarfa za ta koma kamar wani wulubi haske tas ba komai a kanka sun mai kwayo da auki sannan ana da kyau kasa an bisi samarafi ki fitar da tsirrai wa ruddi barakatiki a dawar albarkai da haka yanzu ƙasar babu albarka iyaye a da tattawa mu labari suke cewa ana noma ba tare da an sa taki za ka wannan taki sai zai ta ce ya jinta shi albarkar ƙasar amma dai allah ya alƙawari kafin duniya ta ƙare allah ta ya da albarkar ƙasa haka annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa yau ma idan ta kullu da isra'a wa tumira rumana malaki ta raka a wannan lokaci saboda allah ya sa albarka a ban ƙasa rumman zai kaje jama'a da yawa ya su dinga ci wai ta zilluna bi kofiha sannan za su dinga za su dinga inuwa za su dinga neman inuwa da shi rassan wannan rumman ras maza Allah ke cewa Allah ne saka albarka a cikin nono hatta inna ibil la lallai wani ɗan wani iba da ra'ayi na nono zai isi jama'a masu yawa cikin mutane wani ku hato min albaqar na tafi qabila minna sannan kuma wani taƙa da ra'ayi na nono lallai wani taka da ra'ayi na nonon saniya zai isi kabila cikin mutane wani ku hato min alghalab na tafi fikhzun min annas sannan kuma lallai wata taƙa da ra'ayi na ƙananan dabbobi zai isa jama'a wanda suke 'ya'yan dangi haka annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fara to annabi Isa da wani gidan ya dawo shekara ne a duniya wannan yana cikin ababen da malaman musulunci suka tsara wa juna sani malamai suka cewa amma muddatu baqa Isa alaihi salam fil ardi ba'da nuzuli amma wanzuwar annabi ta mana zamanin da ya zauna a ban kasa bayan ya sauka faqad ja'a fi ba'd riwayat ya zo a cikin riwayoyi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yamkuta saba sinin annabi isa damar zai yi shekara bakwai ne wa fi ba'diha arba'ina sana a wasu ruwayoyi da san manzo da suke cewa annabi isa zai wanzu ne shekaru arba'in abin kasawa ya soka ففي رواية الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فيبعث الله عيسى Abdullahi Dan عبد الله بن عبد الله Allah عمرو فابن أنا بس على ذي الشيك سوى ذاك سي الله يكوى النبي عيسى ثم يمسك الناس saba a sannan sai ya zauna shekaru a cikin mutane ta bai da sunayin adawa babu kiyayya tsakanin mutane lokacin da zai sai babu kiyayya tsakanin mutane kuma yi suna wuri hanbarida sannan Allah ya aiko wata iska mai sanyi min tsibar sham wani iskan da ta zo ne ta fuskan garin siriya فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه من ثال ذرة من خير أو إيمان إلا قوله ونحن سادة ركض جمال دم الله صلى الله عليه وسلم فلا تبروا المتنع أبوك الكتابه وانت أتنبوك يجا أقويد إلى رسائل ذرة لإيمان فاكي سال أورج وفي رواية إيمان الأرض وأبي داوك فيبقى في الأرض أربعين سنة ذاك رواية إمام محمد دامي له أن جلسة الرامة suke cewa annabi isa da wani yanzu ya wanzu ne a ban kasa shekaru arba'in sun mai tawaffa salama ya karbi rayuwar shi wa yusalli a yin musulmin musulmi na su mai sallah to kaga wannan ruwayi guda biyu ruwaya farko tana cewa arba'in ruwaya farko ta imam mutta tana cewa shekara bakwai ruwaya imam ahmad da imam abi dawud suna cewa shekaru arba'in to wani sai kokari wajen duka wannan ruwayi guda biyu ingantattu ne sun yi kokari wajen haɗa kan ruwayoyi sai suke cewa haza mushkil إلا أن تحمل رواية السبع على مدة إقامة بعد الهجرة sai in damu ɗaukar ruwaya da ta zo da shekara bakwai a kan adadin shekaru da ne a makasar tun shekaru bakwai bayan ya sauka wai kudu zalika wa zafin ila mutsi bil audi qabla rafi'il ila ila sama sai ka ji wannan shekarun bakwai a haɗa su da shekaru talatin da uku da annabi yi a barkata. idan ka yi ka shekaru arba'in sai ka ce tsakanin wannan rayu guda biyu babu shi karo ubangiji karo ko ya da mu duniya da lahira ya adarta mu da amfani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da suka zo ka Allah subhanahu ta'ala ta wannan ayoyi ke cewa lalle Allah subhanahu ta'ala zai daura wanda suka yi imani akan wanda suka kafirta har izuwa ranar alkiyama Allah ya fa amma alladhina kafaru amma suka kafarce Allah suka kafarce wa Allah suka bin karantarwa annabawa Allah Allah ya dafa wa abdi wa azaban shadida da sanin musu azaba azaba mai tsani Allah ya raba mu da azaba mai tsani fi duniya wal akhirah anan duniya da lahira wa ma lahum min nasirin فاسلمت مكان الله سبحانه وتعالى وأما الذين آمنوا الله بين بزينة الإيمان أما ونسك إيماني وعملوا الصالحات سكائك تعيمك لغري فيوفيهم أجورهم على رزق وسلالة كيوسك والله لا يحب الظالمين ألا بايا سمع كلامي ذاك لا تجعل كما أنا لست ولا ذلك الجو كل نفس ذائقة الموت قوة ليدات أن أنا متوى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فقدي أنا تكا ولا ذات تكا أيكم من يرى تجعل كما وإنما توفون أجوركم ذاك أنا لك سوى فيوفيهم أجورهم Allah ka cewa wa inna wa tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah ana sika wala lana da cikin ayyukan mu ne ranar tashin alkiyama ko ko fi alinda dan mutumin da Allah ya tsaya da shi daga Allah ta Allah ta da cikin wa udkhila ta aka shiga da shi aljanna faqad faz irin wannan ba Allah ya rabauta Allah ka cewa wal hayatu dunya illa wa tawul ghurur rayuwar duniya ba komai ba ce ba ce wannan jin daɗi wanda ke rudan mutane za ka ita rayuwar mun zo mun gyara zango ne amma za mu kowa tabbata ita lahira Allah mu tsoro ta mun yi lafiya to Allah ke cewa nan bai wa fiye wajen Allah da suka wuce da zakin da ka zai ya ɗaya Allah da suka da zakin bayan Allah wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya san mutane da suke zalimi to sai Allah ke fara wa tsara zalika naqlu alayka min al-ayat wa dhikr hakim wannan awai da kake karanta ta cikin Al-Imran mun baka labarin ababe da yawa cikin wannan sura mun baka labarin hamna mahaifiyar maryam alayhi salam mun baka labarin maryam alayhi salam sannan muka baka labarin diyanta ɗanta annabi isa alayhi da annabi zakariya da annabi aya to duk wannan ababen da ke karanta maka bil ayat na ayin alqur'ani wal zikr da ambatan Allah al hakim ma'ana yana cikin ayin Allah da kuma ambatan Allah wanda yake mai kima bangi muke roƙo yana da mu duniya da lahira آية تاهم سنة قال لك إن مثل عيسى عند الله كمثله كمثل إن مثل عيسى عند الله كمثل عادم خلقه من تراب ثم قال لو كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من المنكرين الله يكفر عن محمد صلى الله عليه وسلم inna masala isa inda allahi ka masali adam lalle misalin annabi isa a wajen allah kamar misalin halittar annabi adam alaihissalam khalaqahu min turabin allah ya halitta annabi adama ne daga tsaya ثم قال له كن فيكون سنة الله كمي كسنتي سي النبي سيكسنتي وكلمته ألقاها إلى ولد kawai da muka karanta a tambaya to da ka an samu da annabi ta daga kalmatu kun fa yakun alhaqqu min rabbi ya manzo Allah wannan gaskiya ce daga ubangijin ka fala takun min almumtarin kar ka zata cikin masu shakka manzo da bare shakka za ka jan kunni ake wa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan imam qurtubi rahmatullahi alaihi yake cewa fadan Allah subhanahu wa ta'ala إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب دليل على صحة القيام وأن آية كان لك إنته إنكيات والتشبيه واقع على أن عيسى خلق من غير عمل تعالى فلقوا كوتتين الشير النبي عيسى أمر التيشي باتارد ما يفيبا كما النبي عليه السلام la annahu khuliqa min turab ba ana nufin an halitta shi daga turbaya ko yanku ba wa shay'u qad yashbahu bi shay malaka ana iya kamanta abu da abu wa in kana bainahuma farqun kabir duk da a ce ko da ya tsakanin ababen da za ka kamanta akwai wanki mai girma bayan ya sami afi wasu wai bayan da sun yi tarayya a cikin sufa guda ɗaya fa ina adam kulika kamin turab yadda lamarin yake annabi adam Allah ya halitta shi daga turbaya ne walam yukhlaq isa min turab amma annabi ta ba gare ku aka halitta shi ba fa kana bainahuma farqun min hadhihi jiha sai ka ce tsakanin annabi isa da annabi adam akwai banki a wannan bangaren walakin sai dai da lamarin yake shabu ma bainahuma annahuma khalaqa ma min da. data abin da yake kemetece ne a tsakanin annabi adam da annabi isa alaihi wassalam shi ne an halice su wata da mabi ba wani an na asu khilqatu ma kana min turba amma asalin halittar su baki da ita ce wannan turbayan la anna adam lam yukhlaq min nafsi turab malik ta zo shi annabi adam ba ta shi daga asalin wani kasar ba walakin na wuju ila turab qinan sai dai an sanya ta kasa kan wayunku ثم جعله صلصالا ثم خلقه sannan Allah ta dala sanya kada ta kance za ka sai ya kasance aka halitta annabi Adam alaihi salam daga kasa ne annabi Isa ya koma turbaya daga sama ta akwai da shi yinku daga sai kasance Allah ta dala halitta da alaihi salam fa kadhalika Isa hawlahu hawwalahu min hali ila hali da haka na bisa Allah ya hawwala shi ya canja shi daga hali zuwa hali sun ma ja'alahu basharan min ghairi abin sannan Allah sanya annabi ta kasance mutum ne ba tare bayi ba wa nazar kamil aya malam imam qurtubi Allah bai rama da sarma da mutum ce ke ta wannan aya ku ta sauka ne bi sababi wabdi na najrana saboda bakin garin na najrana sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina ankaru ala nabi sallallahu alaihi wasallam qawlu a lokacin da suke manzan Allah inkari fadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke inkari fadin manzan Allah inna isa abdullah lalle annabi isa bawan Allah ne wa kalimatu sannan kalma ce ta Allah fa faqalu arina abdan khuliqa min ghayri da ka ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce annabi isa bawan Allah ne sannan ya samu da kalmar Allah kun fa yakun to sai ka nuna mana wanda aka halice shi ba ta da bashi فقال النبي صلى الله عليه وسلم آدم من كان أباه آدم من كان أبوه من قال لك شو النبي آدم وين بابي وين بابا النبي آدم عجبتم من عيسى ليس له عبد يزفنا ما ماكن النبي عيسى بين ماهن فيه فعادم عليه السلام ليس له أب ولا أم أي wanda yawa abu ba maki sosai shine annabi عليه السلام bai da mai fi bai da uwa shi kenan halittar annabi adam ita ta mutantanta ta kasance kenan ita ta abu babaki bai da halittar annabi isa alaihissalam فكذلك قوله تعالى ولا يأتونك فذلك قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الله كبر من الله صلى الله عليه وسلم ba su maka da wani misali ba fa sai mun zo maka da gaskiya dangane da annabi adam da mafi kyawun tafsiri وروي أنه صلى الله عليه وسلم ما دعاه إلى الإسلام صلى الله عليه وسلم الله قال به رام أي كتبا أرواه يتولوك تلو من دم الله صلى الله عليه وسلم يكرا نصارا غرنا جرانا جوا كمسلمين كي قالوا كتا قد كنا مسلمين قبل كتا يقول الله أي مؤمن كتا تيمت الويكا فنكي فقال كذبت تيمت الكتا في كريا يمنعكم من الإسلام ثلاث ababe uku ne suke hana ku musulunci qaulukum ittakhadha Allahu walada maga da kuke cewa Allah ya riki yaro wa akhlukum al-kinza gatin aladu da kuke yi wa lis-salib da kuma yadda kuke yi wa kuke yi wa cross sujada wannan abubuwa uku su da su hana ku musulunci fa qalu man abu isa sai suke cewa manzon Allah to waye bai fa da bisa فأنزل الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون هذا فنم الله سبحانه وتعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين دام فعلا سي الله كنكم إن شاء الله ودام الأولى ودن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزنا المياه الله آخرتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقوى وزكيها أنت خير من زكاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ويغلق نمريك بكل من أراد لنا الشوار اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين